المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanninmu na mulki da masarauta da na siyasa shugabannin wannan kungiya na jihohin kebbi da na jasai da na ƙananan hukumomi masu sauraron mu kusa da nesa maza da mata daga manara a Djibouti, Nigeria da kuma Feresti Radio Mina da Landmark FM daga Kwantagora da kuma Radio Koroniyin Busa social media da sauran side namu jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau ne ashirin da biyar ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da ashirin da shida ga watan afrilu miladiyar haihuwar annabi isa da maryam isa alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da ashirin da biyu yan uwa musulmi kamar yadda aka sani muna cikin wannan sura suratul isra'il ko kuma suratul bani isra'il kan ayata ayata ashirin da shida ikira وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا yana daga cikin sakonni da aka ci gaba da aiko maku game da kwamitin tafsir a kwamitin manara na wannan majalisi na shugaban manara marayu ya zo ka zo ga janar sule farau ya sake aiko gudunmuwa ga kwamitin marayu naira dubu ɗari biyu Allah ya taka da alkhairi Allah ya mashi albarka Allah ya sa gama lahiya a yan uwa musulmi musulunci bangiji yana da wata amana yana daga cikin amana shi shi ne tsare haƙoƙan kowa da kowa. Yakan tsare nashi haƙƙi ya hana bauta ma wani ba shi ba, kamar yadda ayoyi suka gabata. Wani lokaci kuma ya mai da haƙƙi wurin tsare ma iyaye haƙoƙansu ga ‘ya'yansu, kamar yadda jiya akwai wata aya da ta zo da wannan. wani lokaci kuma ya ɗibi zumunta dangi dangin uwa dangin uba wa haka za kuma yadda ayoyi ya ce lallai a ba zumunta haƙƙinta wani lokaci kuma ya mai da wasu ayoyi wurin shugabanni na gwamnati da masarauta ya umarci talakawa da mabiya rima'a da shugabannin su shine leadership wani lokaci kuma ya ce da ayoyi ya kula da haƙoƙan mata ya kula da haƙoƙan mazaje ya umarci mazaje da tsare haƙƙe ya koma ya umarci mata su ma da biyayya da tsare haƙƙin aure kai tsarin ƙur'ani bai gushe ba yana ta yi har sai da ya ambato haƙƙin dabbobi kowace hadda dabba wanda ake ganin ta ba kowa ba sai da ƙur'ani ya kula da haƙƙinta. Kun karanta cikin arba'u da nawawi, Annabi sallallahu alaihi sallam ya wajabta mana cewa idan za mu yanka dabban mu don mu ci nama ko mu yi suna ko walima aure ko wata hidima, mu tabbata limamin da zai yanka wannan dabba ya wasa wukansa ta wasu don ya sauƙaƙa magoyar Allah rayuwa dabba wadda aka hore maka ita don ka sauƙa mata zahin farin duniya, zahin dibarai. Subhanahu wa ta'ala ta harshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi cewa akwai matar da ta tsare ta ɗaure kyanwa ta hana mata ta je ta nemo abinci kuma ta ƙi ba ta abinci cewa a yi mata bishara da wuta to kun ga an samu wani kuskure kuma ke wanda ya ba da kudin nan dubu ɗari biyu wanda ya kawo tsaye ce janar silifar ga wannan kuskure bai da kyau wanda ya ba da kudin nan shi ne mai sola ne sunan shi abdullahi idris garba na yi magana shi a nan na yi magana shi a gidan masallacin jarin silibarau kuma mun san alkhairin nashi kuma mun san ya samu wannan masallaci sola a wata shekara ko saboda ka shi eh sai ku ce ya ba ku mota an kawo mini shimuwa kuma ya ba wannan kungiya mota domin yada addini. Bangiji Allah ya taka mishi da alkhairi, Allah ya mashi albarka, Allah ya wadiya yin shi gafara, Allah ya albarka ga dukiyar shi da siyasar shi da zuri'arsa. Saboda haka wayannan kuɗi sun shiga hannun kwamitin marayu, Allah ya karɓa muku ga baki daya. Bihanahu wa ta'ala ya yi masa bushara harshe annabi sallallahu alaihi wasallam da wuta ko wani bawan Allah shi kuma da ya zo a rijiya ya zo wa harshe ga zafin ranar a cikin jeji kuma babu wata ki ga rijiya ga kishirwa da yake shi dan adam ne aka yi ci gaba da shiga sannu sannu yana tata sannu sannu har ya kai inda ruwa ya sha ya koshi wanda san shiga rijiya ne dubaru ne bayan ya dawo sai ga kare shi ma kare ya fito daga wurin yawo ne cikin jeji bai san wake da karen ba ga wahalar yunwa ga shi bai da hannu da zai iya bai da kwakwalwar da zai shiga ya ɗaya ruwa ya sha sai ya tunani ya kai abin ya koro ne ya bani dama Allah ya ban dama ni shiga ni ruwa ni samu lafiya ta ce kishirwa ita ta koro karen nan haka da Allah ya bani fasaha da bai ba shi ba sai shiga in ɗebo mishi ruwa yana da takalmi ko shi haka ya shiga ya ɗebo ruwa ya cije ya kama tiya har ya fito ya zuba maka ya ajiye makare ya sha ya koma ya je ya nemo ya dawo haka ya ci gaba ya sai ya dawo sai da kare ya sha ya koshi shi ma ya samu bishara aljanna wanda ya nuna yadda subhanahu wa ta'ala yake yake kula da haƙoƙan dan adam da haƙoƙan aljannu da haƙoƙan mutane gaba ɗaya maza da mata manya da yara shugabanni da mabiya marasa lafiya har da mahaukata sai da ubangiji ya ba da umarnin kulawa da su da mutakai kamar kutare makahi guragu wa hakada sai da ubangiji ya ba da umarnin kulawa da su har kifi da ke ruwa sai da Allah ya ba da umarnin kulawa da ba shi haƙƙi ya haramta a jefa shi cikin wuta yana da rayuwar shi wa hakada yasa subhanahu wa ta'ala in dai mutum mutumin kirki ne babu wani gibi da Allah ya bari face sai da ya ba kowa hakkin shi sai dai in hadama yawa kana son hadda hakkin Allah din ka ci wannan shi yasa duk da Allah ya maka ka jawo kanka nasal yau sai ubangiji hana wa ta'ala ya fito da wasu haƙoƙa daban-daban cikin haƙoƙan nan ashirin da biyar da wannan sura ta yi magana a kai yana daga cikin haƙoƙan da ya magana har da haƙƙin ka kai ma don da shari'a har da kai Allah na son a baka ka, kuma kai kanka ka ba jikinka haƙƙin shi. Ba sai Allah ya ce, وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل كبيوة ما أبوتا حرابة dangi zumunta dan uwanka na kusa dan uwanka na nesa ka tabbatar da ka kula da haƙƙin zumunta hatta dan uwanka ma ba musulmi ba ne ka ba shi haƙƙin shi na jini na zumunta ba ruwan Allah da cewa shi ba musulmi ba ne ka dai ba shi haƙƙin shi na zumunta iyaye ko da ba musulmi ba ne ba su haƙƙin su na haihuwa haka makoci ko da ba musulmi ba ne ba shi haƙƙin shi haka abokin sana'a haka abokin siyasa haka abokin mu'amala abokin aiki ka ba shi hanyar shi zan gurba dukkan wa'anda suke dangin ka, ko wane ka ba shi hanyar shi Allah ya faɗi cikin ayoyi da yawa ya tsananta a suratul a hashi da kanshi ya yi addu'a duk wanda ke karya zumunta Allah ya tebe mai albarka cikin nassin Qur'ani ulaika alaihim la'anatu ulaika alaihim la'anatu ulaika alaihim la'anatu wa lahum su'ud da ulaika alaihim la'anatu wa lahum ulaika alaihim la'anatu la'ana Allah ta tabbata ga masu yankin zumunta wala hum su'ud da kuma suna da mummunan Gida shi ne sakamakon wuta a jahannama Allah ya kare yasa subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da ba danginka hakkin ko da gurin da suke baki soyuwa gare ka Allah ya kawo mu zamani sauko sauki kana iya buga waya kana iya magana da su a Twitter kana iya text message hanyoyi daban-daban wanda ma ba sa ka kuɗi ka sadar da zumunta saboda haƙƙin zumunta a cikin sahih buhari har hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana ƙara maka yawan shekaru matuƙar kana sadar da zumunta masu sharhi sun yi maganganu daban-daban akan wannan hadisi yana yiwa ya ma'ana shekaru masu daraja da albarka masu amfani saboda sadar da zumunta yana cewa a'a dai kara ma shekaru ma ganin dama Allah ba dole bane bai karkashin gwamnatin kowa ba a dole ma yuri Allahu a'ala saboda haka wal miski bangiji ya umarce ka Da wa ati dal qurba haqqahu wal miskin miskin amalikiya shine yafi zama talaka bisa ga fakiri amma a mazhabar imamu ahmad da imamu shafi rahimahumullah fakiri ya fi zama mabukaci bisa ga milki dalilin sun saboda ayar zakka da ke cikin surar su Allah ya fara da fakiri lil bukhara il wa haka da ban taba ce ka ba saboda lokaci malikiya tana ganin wanda bai da abincin wata shida shi ne miskini mai wata mai abincin wata shida ko ya kai fakiri don haka wanga ya fi shi wahala shi da bai da na gobe kuma kila bai wuce na kwana uku wani bai da lahiya ba idan rana ta hudu ya samu matsala wa haka da saboda Allah ya ce ka ba miskini hakkai yana da cikin haƙoƙin haƙoƙa na miskini shine ka ba shi da ka? ta haƙƙin dukiyarka wannan farilla ne yana cikin shiga-shigan musulunci guda biyar ka ba shi haƙƙin shi da Allah ya tsora mishi a kanka shi ne in ka cire ka yana cikin miskinai ka ba shi da ka gani na faɗa biyu ka kula da da shi gwargwadon hali yau da gobe musamman yin azumi ya yi sai makaka fiye da shi yana buƙatar abin sahur musulmi ne yana buƙatar abin buɗin baki musulmi ne matsayin ka na mai arziki sai makami shi ya samu dan abin da zai ji karfi ya yi ibada Allah ta azumi haka nan bukin sallah tuwani shi tuwani matan shi tuwani yaren shi wa haka nan ka taimaka mishi ne ta kowace hanya in bai da lahiya sai makamai zai yi jinya ba nan ka aya ba ruwanta da dan uwanka ne ko ba dan uwanka ba ne miskini kawai duk wanda miskini yake kai ne ka ba shi hakkin da Allah yake ka ba shi sai yake wa bani sabil da bako a hidiman bako kwana uku ne aka wajen maka kawa bako hidima ka kula da abinci shi ka yi mai abinci mafi tsadar abincin gidan da kula da wurin kwanan shi mafi karanci bisa ga naka ka yi mai hidima tsawon kwana uku hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da zai bar ku bakoncin kwana uku sai ta hidda dukkanin su da banku gaba daya bi ma'ana Allah zai yafe muku dukkanin zunubanku dalilin hidiman bako kwana uku. Amma bako wanda lura ka tattai da shi, wannan bai da adal. Matuƙar kai na da lura ka tattai da shi, ka ba shi kulawa sako yaushe ne ko shekara nawa ne lura ka tattai da shi, ka ba shi kulawa ta gaskiya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim bayfaq. wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama to ya girmama bakon shi ya mutunta shi ta kowane bangare kar ka bari ya wahala kar ka bari ya wulakanta haka shi ma makoci man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim mada falyukrim jarahu mutunta makotaka makocin shi kar ka nemi matar makocinka kar ka zuba mai ruwa kar ka kaskantar da gida ne kada ka cutar da shi tale da mana da bani da zarar ya tafiya gaban shi na dar dar dar kowane hali gidan shi yake ciki saboda hukun makauci kada ka cuta da shi ta hanyar take mai awakan gidanka da dabbobinka su shiga gidan shi su yi mai gari lalata mai gida su yi mai banna kar ka yi kula da mutuncin makotaka a shesa kuma sai ce wa bilin sabi sai ce wala tubazzir tabdira Allah yake kada ku yi almubazzaranci almubazzaranci mai muni marasa amfani an tambayi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu akan menene wannan aya take nufi da wala tubazzir tabdira kada ku yi almubazzaranci kada ku bantara dukiyar ku bantarawa sai ki ta ka da dukiyarka ta huskar da kai ba ta amfane ka ba wata rai ba ta amfana da ita ba matsalar sigari ta ganin ka sigari na farko ka kone kudinka alhali babu wani abu na amfani na maganin yunwa ko maganin gishirwa ko maganin wani abu na rashin lafiyar jiki babu abinda da sigari kai kuma tana cutar da kai sannan tana cutar da dukkan wani wanda ya ma'amala da kai wanda ya ji warin sigari wanda ke cin amai bai da iyaka wanda warin sigari ke sashi ciwon kai bai da iyaka wanda warin sigari ke sashi ya shiga damuwa bai da iyaka saboda ka sigari tana ɗaya daga cikin ma'anar wannan aya yadda subhanahu huwa ta'ala yace ubangiji ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yuhillu ne sai ba wa yuharrimu alaykum al da ya halatta muku data dan abubuwa da kuma haramta muku da abubuwa daga cikin akwai abin da sigari haka nan idan za ka yi kyauta ka yi kyauta tsaka la ta ji har ya magalulatan ila ta kyauta idan za ka yi kyauta ta huskar da ba za ta cutatar da kai ba don haka yake kada ka ɗau hannunka ka kulle ga wuyanka ka zama farko kenan abin nan marowaci makwado na biyu in kuma kai mai alheri ne kuma shari'a ba ta ce ka kwashe duk abin da kan mallaka ka da yawan jama'a wala tansidaha kullal basdi kada ka shimfida hannunka dukkan shimfidawa ka kwashe duk abin da ka mallaka ka da kar ka yi wannan saboda haka in ka yi dukiyar ka ya kare kuma su dawo suna zage ka su zarge ka ai shi wani bai iya tanadi ba ai shi wani kaza ne sai saboda haka subhanahu wa ta'ala yana umurta kada cewa kada ka yi almubazzaranci wala tubazzir tabdira saboda shi mai almubazzaranci inna shi ne وكان الشيطان لربه كفورا إن المبذرين ga masu almubazzaranci da dukiyar da Allah ya ba su kanu na shayatin sun zama yan uwan shaydanu wa kana shaytan shi kuma shaytan dabi'an shi da halin shi li rabbihi kafura mai game da ubangiji shi mai yawan kafin ma ubangiji shi ne lanatullahi alai saboda ka ko girki za ka yi a gida yana da kyawu zama an san abin da a auna abin da zai wadatar da iyali zai isa a gida ba tare da an zubar da shinkafa a bota. wani lokaci ma har da naman kaji ba a manci wani nama ba amma an zubar da shi ga indararo an zubar da shi ga zuga ga abin nan wurin zubar da shara ga shi nan alhali da tattarawa aka yi aka sa cikin kula Allah ya yarda za ka ga cewa abin nan wani mai bara ya zo wani miskini ya biyo kuma da kan ku cika kula mana da sauran abinci da ya rage sa a je makota a su suna da sha'awa wannan abincin kamar ranar sallah suke ci shi ballantana ma in akwai yan cikin kazanci ko ɗan kan ka kaza haka da fage ko gasashe ko soyayye Rana almajiri sai shi kai shi wallahi kaka shi dayan kisaka saboda ka amma ku bari abinci yanzu bai kasa hatta dabbobi ma da ya kamata ku ba su ku ba ku ci ba yayi ku yawa ku ba dabbobi ba ku bayar ba ku zubar da shinkafa kasa ku zubar da tuwo kasa wani ku bar shi yayi mummuna ra ka kare da ita ka ba mutane mana talakawa su sha ko in kulo ne ka ba wani bawan Allah ya sha kuma ya hadisi ya ce bin Adam an ce alai ya kai dan Adam ka ciyar da wani ni kuma Allah ya ciyar da kai saboda haka ka samu wani mana ko garu ko tsaye daji sauka gidanka ga ruwa ka aje suna sha ya fi ka zauna kana bandara dukiya haka honho na gwamnati haramu ne unguwanku ku bar honhon gwamnati tsohon na bohol ya fashe ku kasa tara kuɗi ku sa leda ku ɗaure ku sa roba ku ɗaure don kuna gididai ku kyale shi ya yi ta fataka ya yi tusuba ga banza har ƙarshe a rasa wannan ba ku nuna littafi ba ku sani ubangiji ya haramta haka ubangiji ya haramta ɓannan kuɗi ga ɓace kuɗi yadda za su yaƙi ba ka yi mutu kulawa yana cikin almubazzaranci kuma almubazzari dan uwan shetan ne kai duk abin da ka san cewa kai ba za ka ribanta da shi ba wata halitta Allah ko da dabba ce ba za ka ribanta da ita ba lakin Abbas radiyallahu anhu yace wanda yana cikin ma'anar aya kaga mai shan sigari ba a ce mai shetan. amma dai dan uwan shetan ne domin da kama jibi mai shan sigari za ka ga na farko dai bai da kima alamun shi ya gwada bai da kunya za ka ga alama ma yana da karancin mutunci za ka ga yana karkata lebo kuma za ka ga lebo nan nashi ya yi baki kiri kuma duk mai shan sigari sai ya mutuwa sai ya ta likawar akwai wani dalba-dalba mai kama da majina-majina na sigari wanda zai dinga zalalowa ga dubura sai yana zuba ga likafa ne saboda haka Allah ya ce wala tubazzir tafsira innal mubazzirina kanu ikhwana الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سيتي kafura Wannan aya ta faro ne tun daga muka da iyayenka, da iyayenka, da dangin babanka, da dangin innanka, da ‘yan uwa, hatto ban na kusa da na nesa, da bako da ɗan hanya da marayu da oza miskinai talakawa baƙi da 'yan gida musulmai ma da waɗanda ba musulmi ba tun wani dalili ya sa abin na wajen ma tuwuri zan na hannun ko dai sun zo da buƙata a gabanka kai kuma ka kau da kai a kan miskin ya almajiri bawan Allah na ji yunwa sadaka sadaka saboda Allah yan uwa musulmi ku taimaka mini kai kuma ga ka tsohori dan na album kana kau da kai gare su kana bijirewa me yasa ka kau da kai gare shi baka ce bai kada ba saboda in ibtiga a rahmatin min rabbika juha, saboda fatan rahama ubangijinka da kake kwaɗayin ka wata rana in Allah ya baka za ka taimaka amma yau ga marari a gabanka ga shi yana taje yunwa ga suturan shi ta yaki ba ka da hatin bashi ka kau da kai ka tafi shi ne bijirewa da kai shi ne kau da kai ga iyayenka suna buƙatar su je haji ba ka da abin biyan kujera ba ka da guzuri ka kau da kai ba ka kai su haji ba ka kau da kai ba ka taimaki danginka ba gwangwanka ta haihu ka ta haihu yayarka ta haihu ba ka da abin basuwa ga shiganinka ya yi suna ba ka da rago ba ka da kuɗin abin nan kallon sani ba ka da sa'in gero kai ma talaka ne don haka wannan shi yasa ka kau da kai rebace baka ji daɗi ba ana hidimar dangi ba ka da abin taimakawa ana hidiman aure ba ka da abin taimakawa ana hidiman suna ba ka da abin taimakawa ga ka da dangi talakawa kai ma talaka ne babu abin da za ka yi Ke yasa ka kau da kai kana tunani a ranka wata rahama Allah wata kake fata wata rana kai ma Allah zai baka arziki za ka ɗauka wani abu ka ba su domin haka ta faru fa kullahum qawlan mai sura kai musu magana madaidaiciya kai musu magana ta girmamawa kai musu magana mai kyau wani ashe an aihu Allah ya sa albarka ga abin da aka haifa Allah ya raya kan wani ashe an yi aure to Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya sa albarka baba gonan nan za ka yi noma ba ni da kuɗin taki in baka ba ni da hali bari zai in je koyi da in yi ma waka kaza ka yi ma mutum magana mai kyau ka lallace shi ka ba shi haƙuri wani ka san in ina da wallahi da na yi ma amma Allah ya baka ka yi haƙuri kullum kullahum mai maysura ka yi musu magana magana ba madaidaiciya kar ka jehi hi kar ka wulakanta fagere kar ka wulakanta talaka kar ka rudu da girman ka na duniya kar ka rudu da ikon ka na duniya ka mutunta wanda duk Allah ya sa akwai anta a cikin cike shi mutunta shi da ciyar da shi sakamakon ka aljanna saboda ka ka yi magana mai kyau ga na ƙasa da kai ka yi magana mai kyau da na sama da kai ka ba kowa hakkin shi in ba kada ba shi haƙuri karka wulakanta shi karka aibata shi makaman banza gurgun banza kuturin banza mahaukacin banza karka yi haka Allah ku daya yadda ka gan shi nan in Allah ya ga dama sai ya warkar da shi sai ko ya jarabe ka da wannan yanayi don haka ka tuba mu Allah wa tubu illallahi jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba daya ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai ya ku musulmi ku ne kuka cancanta ku bi Allah kafiri ba dole ne ya bi Allah ba kai da an musulmi kai ne dole take kanka ka bi Qur'ani kai ne dole take kanka ka bi annabi kai ne dole take kanka ka bi musulunci har Allah shi yarda da kai ya gafarta maka saboda haka ina muku godiya mutunci da kuka yi mana tsawon kusan wata daya kuna yi mana hidima kuna karrama mu da mutuntawa da ciyar da mu da tawaga mu da jama'a mu da masaukai da hulɗa kyakkyawa wallahi mun gode Allah gode maku Allah ya maku albarka Allah ya shirye ku wanda ya gana cutar da shi a cikin tafsiri yawa Allah ya haƙuri wanda kuma shari'a ce na faɗa ya hasala shi ko kashi ya haƙuri wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو سعيد أهل الجماعة لما كنت أقوم أهل الشاب لو تقول عبد الله بن أبوه فإن أدعم مع قدم شيئا من من أبواب في أعتقد مع الحي هو الصلاة اليوم الحمد لله an zo ƙarshen da fitar na wannan shekara na shekara dubu ɗaya da dubu da Akwai da Akwai da kwarewa ne shahararri suka gabatar na yanzu suka sha samu. Akwai shekaru da zamu na ba su na yanzu. shugaban da na farko da kawo ta shi ne shugaban adalci na ƙaramar hukumar kalmar wanda a ƙashin turawar shi da tsaron abubuwa a shawatar da wadatar a takaitar da wani a shi kenan 因为人们高，如果别人高没有，当然你跟我比较近，我也没我按照这种方，按家的这个老家，啊，然后我们我们我们，我们也不看，因为。 an agaji da wasu jami'ai da wani aiki da aiki da aiki da marko sauran da kungiyoyin agaji na kungiyoyi ta agaji kuma ba ta da muna ba da akwai da rashin da ya fi mana da alaƙa da ya fi yawa wani da ke kuma shi na wani mana da kawai ba da ta shi karshe yana shi godiya sannan muna godiya ga kuma shi karshe da kuma da kuma kiyaye da hukuma da sauran jama'a. Lokacin da wani kiyaye da hukuma da ya zo ba ya. Haka muna ta tsarin da ya fi kuma gujewa da kuma ta hanyar da wannan aiki. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصر على الجواب shugaban adadi na irin Muhammadu Zarar da ya Allah ta ka haka alkhairi. A da jawabi na gaba shi ne ciyaman na kwamitin kamfen alhaji Sa'idu Fati wanda mana abubakar Umar Sa'adi zai wakilce shi. Allah bakar Umar Sa'adi بالله

har wannan babban aiki muka zo ƙarshen ta don haka musamman yan agaji da jami'an tsaro da kuma sauran jama'a da shi mai ƙasa gaba ɗaya shi ne mai martaba sarkin sudan alhaji muhammad barau ma'azu madiyu wanda da shawarwarin shi gudunmuwarsa da alaƙarsa wannan tafsiri namu ya samu matsala kwarai da gaske a bana don haka ya kurce ni na